أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين نوام سلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوزام تشغب جمو أتكن باب النسيدة سيروا a ƙarshen saduwan da muka yi mun zance a kan nau'i guda hudu na cikin sai da sayarwa muka ce a wani lokacin wurin sai da sayarwa za ka ba da kudi a baka kaya wani lokaci za a ajjala ba da kudin da ba da kayan zuwa wani lokaci a wani lokacin kuma za ka ba da kudin yanzu bayan sati ɗaya sati biyu a baka kaya wani lokaci za baka kaya yanzu bayan sati biyu ko sati uku ka ba da kuɗi to wannan mu'amala idan mutum za ku yi wannan mu'amala da yake imma yanzu za ba da kuɗi daga baya a ba da kaya ko za ba da kaya daga baya a ba da kuɗi to wannan mu'amala wajibi ne lokacin da za a sallama wannan kudi ko wannan kaya ya zama na mai an ayyana wannan lokacin akan haka idan aka sayar da wani kaya sai mutum ya ce zan sayar maka wannan kayan amma ko da wani lokaci na dawo daga tafiya to lokacin zan baka wannan kayan to wannan mu'amalan bata inganta ba yani yaushe za ka dawo gobe jibi bayan sati bayan wata wannan ba sani ba wannan mu'amala bata inganta ba akan haka idan za a irin wannan mu'amala ya kamata lokacin da za a sallama kayan ya zama ne ayyana lokacin zan baka kayan ga farkon wata na shida ya zama ranan ya zama mai an ayyana wannan eh, hukunci na farko kenan idan aka sayar da kaya da cewa bayan wani lokaci za a sallama wannan kayan idan lokacin ya kai to mutum za ka yi ka nemi kayanka malam ka ce min kwana na farko na wata na shida yau kwana na farko na wata na shida na kayan ko ko a'a kudi da za ka bayar kun yi kan cewa kwana na farko na wata na shida za ka ba da mai kudin izan ba ka yi ka ba da kudin ba to shi wanda ke bin ka bashi mai kaya ya yi don ka lokaci kadan da za ka yi mai ka ba da kudin Izan mutum ka sayar masa kaya cewa daga baya zai biya wannan kudin wannan kayan, sai bai san kiman wannan kayan ba, kuma ba gaya masa kimansa ba, ta wannan mu'amala ya bata. Yani wannan abin shi wanne ya zai sai kayan bai san kimansa ba kuma ba gwada masa mai kimansa ba amma izan ya zamana cewa ya san kimansa cewa haka ne ake sai da wannan kayan wannan kayan dala goma ake sai da shi amma sai masa lissafinsa da sada ya sayar masa shi dala goma sha biyu ya gaya masa cewa kaga wannan kayan da zan sayar maka zan kara matsalan eh, dala biyu ko dala uku ko dala biyar izan. shi wannan zai sai kayan ya yarda da wannan mu'amala to ba laifi kimansa ya san dala goma ne sai ce masa amma ni zan sayar maka shi dala goma sha biyu ne to ba laifi hukunci na hudu idan a cikin mu'amala mai kaya ya gaya maka cewa malam kiman wannan kayan zan sayar maka shi dala ishirin ne amma idan ka eh, dala ishirin zuwa wata na bakwai misalin yau muna cikin wata na hudu ya ce maka farkon rana wata na bakwai za ka bani dala ishirin amma idan ka bani shi a cikin wata na biyar daga farkon wata na biyar zuwa ga wata na shida farkon wata na shida zan rage maka ya zama mai dala goma sha bakwai ko dala goma sha biyar ta wannan ba laifi yani kaya ne aka sayar maka shi dala ashirin amma mai kaya ce maka izan ka biya ni kudina da sauri to zan rage maka wannan ba laifi a wani lokaci a cikin mu'amala a cikin wannan nau'i na mu'amala muna da mu'amala da ake sa cewa za ka ba bani eh, zan ba ka kudi yanzu ya so daga baya ka ba ni kaya a wannan mu'amala akwai wasu sharuta da ya kamata mai ko wajibi ne a kula da shi shi ne Izan akwai wayansu khususiya da yake da tasiri a cikin mai kiman wannan kayan ya kamata mai a bayyana da mutum. Wannan sharati na farko kenan. Sharati na biyu, kafin mai kaya da wanda zai sai kaya su rabu ya kamata kai da za ka sai kayan ka sallama mai kaya kudin ko ko a'a ka sallama mai wani kudin ya so matsalar rabinsa ko ɗaya cikin uku ya bi ka bashi ba laifi almuhimmu dai kafin ku rabu ya kamata ka sallama mai kaya kudinsa shi da ake ci mai bai'us salaf sa'an nan sharati na uku ya kamata ku ayyana lokaci da za a sallama wannan kaya. Sharati na hudu, lokacin da kuka sa za a sallama maka kayan, kada ya zama lokaci da yake wannan kayan ba samun shi wannan lokaci. Masalan kada ku sa sharati ko lokacin da za a sallama kayan masalan dawa kase da kase dawa sai kuka sa lokaci da yake mai lokacin ba samun dawa sabirin misal mu ce wata na farko na bature ba dawa a gari sai mai sai kusa sharati cewa wannan lokacin za a sallama maka dawa buhu goma wannan mu'amalan bata inganta ba akan ihtiyati wanne yake wajibi sharati na biyar akan ihtiyati wanne yake wajibi ya kamata inna za a sallama kayan a ayyana malam zan sallama maka kaya a wuri kaza ya kamata me a ayyana amma idan ya zamana wanda zai sai kaya da mai kaya a cikin urufinsu ga inna ake sallama kayan to ba ma wajibi ba ne a ambata wa nuri masalan al'ada inna izan ka sai dawa inna ake sallama maka dawa shine kasuwa kaza yani wani mai sai da dawa kasuwa kaza yake inna za ka zo ka karbi dawanka shine wuri kaza kowa ya sani to ba bukatan eh, a ambata wani wuri daban sharati na shida idan ya zama na wannan kayan kaya ne da ake aunawa to ya kamata a ayyana matsalan kilo nawa ne muddi nawa ne duka ya kamata mai a ayyana wannan su ne sharuta guda shida da ya kamata mai mu kiyaye su lokacin da za mu yi wannan mu'amala da muke ce mai bai'u salaf shine za ka ba da kudi daga baya za a sallama maka kaya akwai wasu hukunce-hukunce guda uku da suka danganci wannan mu'amalan idan mutum ka sayi kaya da wannan mu'amala ka ba da kudi ba kai ka sai da wannan kayan gabanin lokacin da za a sallama maka wannan kayan. Masalan, kun wannan mu'amala a wata na farko, kwana goma sha biyar daga wata na farko, kuka sa cewa wata na biyar kwana ishirin daga wata na biyar za a sallama maka kayan. To, ba kai ka sayar da wannan kayan da yake ka ba da kudinsa ba yi ka sayar da wannan kayan gabanin wannan lokaci amma bayan muddan ta cika lokacin da kwasa ya cika ko da baka karbi wannan kayan ba ba sallama maka wannan kayan ba ka ka sayar da wannan kayan ba laifi wani ya zo wurinka ya ce alaji dawa in ke so shi ce a ah, ina da dawa wurin wani na sayar maka shi kaza shi ya je karbi dawon ko kai ka je ka karbi ka sallama mai wannan babu laifi idan kuka sa sharati cewa shi wanda zai sallama maka kayan ga ga kayan da zai sallama maka kun ayyana wannan kayan sai baka kaya kasa da wannan to kai da za ka sai kayan kaya me kake karban wannan kayan amma idan ka yadda da wannan kayan matsalan kun yi alkawari cewa giro da zai baka giro ne mai kima kaza kimansa kaza yana da kyau kowa ya san wannan giron wannan garin yana da kyau sai ka maka wani daban da yake mai kimansa kasa da wannan kaya kakiya amma idan ka yadda da wannan aka kawo maka ba laifi Idan kuka sa sharati cewa lokaci kaza a baka kaya, sai dace wannan lokacin mai ba wannan kayan, subhanallah ya dace wannan lokaci da ya kai da za a sallama maka kayan an rashi kaya a kasuwa. To, a nan, kai da za ka sai wannan kayan, kaya ka kwance ka walwale wannan mu'amala da kuka yi ka karbi kudinka, ko ka jiri har lokacin da mai za a samu wannan kayan a sallama maka ka jiri lokacin da za a samu kayan a sallama maka bayan wata dai ne bayan wata biyu ne kai ka jira ko ko a'a sai ka walwale wannan mu'amala ka karbi kudinka na ji da wannan ne za mu kawo karshen zancenmu a yau a cikin mai lamari da ya danganci sai da sayarwa insha Allah sabon saduwa za mu yi zance akan mu'amala wanda take na riba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu